To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro makan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah mun sake dawowa na biyu, karo na biyu muna tare da uwa kuma mamanmu ajiya lami wanda na fara nuna muku cewa wannan harka ta jima tana ciki ita ajiya lami tana aiki 'yan jarida ce da take aiki a gidan television da kuma rediyo yanzu haka tana aiki a gidan rediyo kuma ta nuna ta aiki gidan television sama da ya sunan shi na shekara talatin ta yi aiki gidan television sama da shekara talatin to kaga wannan tana da experience ababen nan da ke faruwa sa'annan kuma uwa ce da za ta take ba da advice shawarwarin da abun da kike son ki shiga ita ta shiga ita tana cikin shekara da shekaru kuma ta iya fa da jikoki shi yasa ke ki shiga yanzu yasa dole in ta baki advice ki yadda wai ruwa ne kana ganin ga ruwa fari ruwan kyau akwai zafi sosai amma shiga kana ji ruwan na akwai sanyi in ka shiga Za ka ji daɗin wanka shi kaga wani ya fito cikin ruwa ce maka ai wannan ruwa fa akwai kada a ciki kaka shiga daga ka karya ai ƙarya yake wallahi ruwa fari ba komai plain water shiga gari za ka sha mamaki ka shiga za ka sha mamaki ka a ah, a sha abin da eh, wannan ya faɗa ko wannan ta faɗa gaskiya ne irin wannan magana kenan da na ajiya lami alright to jama'a da ke sauraron mu nan akwai yar uwa mai suna hajara da muke tare da ita anan nan eh, da za mu ji odiyonta ita kuma Uh, ‘Yar Hajara ita in za ka duba shekarunta daga Ghana Kumashi ta nuna mana cewa tana shekarunta talatin da hudu ko? 34 years ko? Eh, 34 years. All right, good. Shekarunta talatin da hudu shi sa ba ta bukatar wani wakili. Kuma hajiya ne. Hajiya kin sa korin maka? ban sa ba ni na son dariya ya sa ba sa kuri maka ba oh kina sai don wasu da gangan suke shiga sarki za ki domin a ga a ga kori na ah wallahi ah domin a ga ko amma ke baki sa na san kin sa ko insha Allah insha Allah shekarun ki nawa kenan daga maka shekara na 7 years kenan shekaran ta bakwai a kasar maka amma kamin mu ji ta ku bari mu ji audio ta kan da muka saba na ka'ida mu fara jin audio da ajiya lamina da maganin da za ta faɗa ni ma faɗa sa'annan mu tambayeta. maganganun da za mu tambayeta ta she mu bude layi a ba da dama kamar kana na faɗa cewa karo na biyun nan ba za mu daɗe ba most important a samu mata ta samu miji kuma ta zo ne gaskiya da niyan aure wannan aure za ta yi aure za ta yi mun sauka abin da sauka gana da di yar uwa eh, raliya ta turo mini da wani picture da wani audio shi za ku ga na tsaya ina ta mu gyara magananta kaka zo ka ga domin mun sa hoto ajiye ajiye ka ce domin ka santa shi ka je kana ganin kai kafi karfi da wani a kafi karfin ka bugu shi sa tun da ka santa ka bi ta kasa ka je ka nemi auren ta ba za baka ba tun da har na zo za mu nuna maka muna da karfin in ka je ka cutar da ka santa kuna anguwa ɗaya kuna wuri ɗaya da ita baka taba cewa kana son ta ba she da aka zo da ita nan yanzu tun da kai kaga hotonta shi ka bi ta kasa yar uwa raliya da muka saukan nan abinda wani yake kenan a wallahi shi yana son ta da aure yanzu ya zaga ta kasa ka je kai kana son ta kana son ta shi ka biyo ta nan da ta shigo nan to ta nan za ba ta gadi Allah ya sa a samu mata aurenta yani ya bi ta ta kasa yana son ta eh, shi ya san ta anguwa ɗaya suke ita ta san shi shi sa wayanda suka bugo duka ta kyale su kenan kai ta aure ka autan maza ɗan gata ba da kai za a yi ba eh in dai kana so to ka biyo protocol kan da aka wa kowa haka kai ma za a yi maka insha Allah ka aure ta ita kuma ta cika alkawari ta bugo ta turo min duk abin da ya faru insha Allah kan da za mu su su ma su samu gata kaman kan da jiya kuka ga an ɗaura auren Malam Ibrahim da Shatu haka za a yi kuma duk wanda muka ba su mata a nan zamu tun da mun dawo nan zamu bibiya ta ƙasa mu ga ya ake ciki akwai wasu tun da aka ba su suna ɗaukar nauyin matan suna ba su aika musu da kuɗin da za su ci abinci kuɗin da za su yi gyara ba wannan muke nema ba ba shine bukatan mu ba ba ka zo ka nemi mace an baka ko da yake wannan ma yana da kyau kana ɗan rage mata hanya kana ɗan bata kuɗi ta saka kati ku yi shawara ta saka kati ku yi call eh, ka kira ta ka ba ta kuɗin ta ci abinci yana da kyau aure ta ce take so abin da ya kawo ta nan kenan ba ka aje ta kana ba ta kuɗi da ba shi muke so ba shi muke bukata ba yasa duk wanda suka zo a nan muka babba su mata za mu bibiya me kuke jira an baka mata ka yi shawarar kuna me ake jira hawa yau ah, akwai wasu kuma da su har yanzu wallahi muna suna shawara da ni wasu an sa date ma za a yi aure wasu an sa date wai bayan babban sallah za su yi aure wannan tsakaninta da shi sun fahimci juna wannan ba mu ba roma ciki to amma akwai wanda kuma suka yi alkawari a nan wallahi da an bani matan bayan wan, bayan karamin sallah bayan azumi zan aure ta to ku kuma muna jiran mu ga wurin ku tunda kai alkawari bayan watan ramadana zaka aure ta she muka doke kaga cewa mun doke ta mun baka mun baka nan ba din ta yasa mun wanke hannu mu a ciki kenan ban wanke mun shiru ne kawai mun kyale muna fako muna fako ba zakka ba ce muka doki muka baka a <laughs> ba zakka ba mun san wata Ramadan ne ka zo ka neme ta amma ba zakka ba ne tun da dai har ka zo ka alkawari a nan bayan karamin sallah bayan sallah za ka to gashi yanzu mun zo bayan sallah ya ake ciki ya za a yi auren duka za mu bibiya ɗaya bayan ɗaya zan samu lokaci in bibiya ɗaya bayan ɗaya ku kuma matan in kuna jina. akwai wayanda wallahi mun je break amma all the time suna mini sallama suna gaya mini ababen suna update na ababen da ke ciki to ku kuma da kuka yi shiru wala Allah firan mazan ya muku dadi maganan ya shiga gullin ku ya muku dadi amma ba aure ko za kuna gani kamar kun fita harkar mu mun kyale ku ba za mu ce muku komi ba amma amma ba mu bar ku haka ba kofa na buɗe za ku iya kira ku karbi shawara za ku iya kira muna tare da ku yana da kyau kamar ku da mazan kun fahimci juna kun understand juna za a yi aure yana da kyau amma ba haka ne alkawarin mu anan ba nan ba zuwa zuwa nemi mata mace a jana zaman daduro da ita ba irin wannan muke so ba aure topikin wai mijin aure nake so mijin aure nake so yasa in ke ko kai ka zo ka zauna da ita ka karbe ta ka je kuna zaman eh, wata da watanni wallahi kan da muka zo muka yi video anan muka nuna cewa aure kuke so wallahi haka dan zo in yi video anan, nan in kawo hoton kin kawo hoton san ce wannan ba wuri suke so ba wannan wannan mun cire hannu a kansu zaman dadiro suke ba ru ba mu ba su ba ruwan mu da su amma in ke kina kawo mana shawar kina gaya mana update ababan wannan mun san you are clean mun san aure kike so wala Allah shine bai miki gaskiya ba ko kuma shine bai cika alkawarinsa ba she mu sake mu ba wa wani mu sake ki mu ba wa domin akwai da yawa mun samu sanan amma ta kasa mun sake mun ba wa wasu mun sake mun ba wa wasu shi sa shine abin da ake ciki kuma kaki zata wala Allah watan ta zata tunda an yi mata an kare ta ita an kare da ita kenan ba kare da ke ba tunda kin zo anan ke yar gata ce ke ke da zabi keke da zaɓi keke da zaɓi kice na zaɓi wannan a sauke wannan na zaɓi wannan a sauke wannan keke da zaɓi ke yar gata ce ko da ke yar gatar ɗaya ce eh amma a'a a nan da ke yar gata ce shi sa wannan magana kamin in play audio ta na san ajiya lami kan da take jina tana da maganar da za ta faɗa a cikin wannan maganar da nake faɗa kamin mu play audio ita wannan yar uwa yar gana. to bismillah ajiya to bismillah ajiya to gaskiya ne dai abin da ka faɗa gaskiya gaskiya ne saboda ni ma na dan so na yi dan tsokaci akan irin wannan harkar saboda wani lokaci za ka ga idan dan mace ta fito ta ce tana neman namiji duk wanda zuciyarsa ba kyakkyawar zuciya ba ce in ya ga mace sai ya san yadda zai yi yaudare ta to wannan sha'ani wannan ina sarki zaki abin da yake yana yi tsakani da Allah duk wanda ya koma bayan fage yayi wani abu wanda aka san haka ne to kuma wannan yana yana ya san akwai mai kallon sa saboda haka dole ne ya kasance duk wacce ta fito ta yi magana kai kuma in ka kira ka tsarkake niyyarka ka tabbatar da cewar eh auren ka ke so sai dai idan ka zo kun haɗu saboda hoto zaka gani ka ji muryarta baka ganta ba a zahiri idan ka je ka ganta ka ga bata maka ba kawai ka zare hannunka shi ya fi maka ala da ka ce bari ka koma bayan fage ka cuce ta kuma ka cutar da rayuwarta saboda maza sun iya daɗin baki lokacin da za su yi maka daɗin baki su narkar da zuciyar mace sai ka ga cewar ita ta yarda ta amince da su a wannan lokacin duk abin da suke faɗa gaskiya ne saboda haka duk abin da suka nema za ta iya ba su to tsakani da Allah mutum ya tabbatar da cewar in dai har zai kira kar ya bata eh, datarsa a banza ko ya bata recharge ɗinsa da ya yi a banza kawai don ya kira duniya ta ji shi duniya ta san shi ya kamata duk wanda zai kira eh ya zama na da gasken yake in Allah bai yi ba wannan mun san cewar Allah ne bai yi zaka aure ba da ana ba maza kamar uku dama dole dai a ciki ɗaya za a aura saboda haka gaskiya da gaskiya gara idan ba za ka yi ba kawai kalli kalli ka wuce ka ji daɗi ka ga abubuwan da ake ni wannan shi ne yan nasihata da nake so ba wa duk masu kallon ba a Masha Allah. Masha Allah. ajiya lami wai in ka ga ka da ƙarfi kawai ka kalli kawai ka ji daɗi ka wuce <laughs> kawai ka kalli ka ji daɗi kawai ka wuce alright to uh, ajiya hajara muna tare da ke za mu play audio ki uh, mu fara jin abin da kika fara faɗa mana a nan to uh, jama'a ku hey. ajiya audio ga ni kawai kike ma ko dai kima duniya ne eh ajiya hajara audio na Eh ni kawai kika ma ko kima duniya ne. Eh na ma ba mai ba me jinki. Ban sani ko kuna ji. Yanzu ke da ke da nake play ma ke kina ji. Ya hankuri ke da kai kina ji. Jama'an kuna ji ku zana mini yes, domin ni dai ban ji. ke abin da kika faɗi kika muna audio da shin nan kina da shi kiyaki kiyaki kiya ki tuna duk abin da kike gaya mana cikin audion ki eh na yin tuna okay to saki gaya mana tun daga kinan ki da kanki nan gaya mana abin da kike gaya cikin audion nan Yau da ji da ce miji aure nake so mai imani tsoro Allah wanda zai yi karatu ma ba zai hana ni ba insha Allah wanda zai yi rike ni ina da yara wannan zai yi rike ni saboda Allah kuma rike shi saboda Allah Ok, kina neman mijin da zaki aura wanda zai rike ki saboda Allah ya aure ki saboda Allah? Kika abinda ke nufi kenan. Eh. Sa'an nan shekarunki kuma nawa? Shekaru na 34. Talatin da hudu? Eh. Sa'an nan kina zama Saudiya yanzu ke mutumiyan Ghana ce? Ghana. Ok, hajin ban ki kenan zaki a Saudiya ki koma gida. Hajin ban kwana bi mana na, na, ban kwana kenan ki koma ki koma da zama gida. Eh, inda Allah ya zabo miki da miji ko ina ko ina zaki iya zama insha Allah kuma kin nuna cewa kina da ɗaya ɗaya yariya ɗaya yara na uku ne oh yaran ki uku eh auren ki nawa aure na ɗaya auren ki ɗaya shin me ya cire ki gidan aure zaki ga kake shiga da yawa kaɗan me ya cire ki gidan auren ki eh gaskiya abin da ya ce ni ne wurin hanya addini wurin hanya addini shi aikin da yake yi da ma'aikatansa musulmi ne amma yana ta ya bi su su shashan giya ba wai an tafi astagfirullah ina tona mai asiri ba tambaya kai kike gaya wa. eh eh okay mijinki yana shaye shaye shi yasa kika rabu da shi ina jin wa'azi Eh, kaki shiga, a ah, kaki shiga da yawa, kaki shiga da yawa, kaki shiga da yawa. mu tsaya kan haka mijinki yana shaye-shaye giya shi sa shi ka rabu da shi to amma ƴaƴa uku da ya sha na farko kika haifu ɗaya na farko ya kuma kika yadda kika haifu uku kuma kike tare da shi har bayan ukun sannan ka rabu da shi eh al'amarin ne iyaye na ciki da tashi na ma haifuwar farko na ce na yi batun washe babana da mana ba su yadda ba okay da kika da kika haifu daga muryar kiya kuri mu jiki da kyau da kika haifu da ka haifu na ɗaya da shi shi ka fara kawo kara a gida cewa ga halin da yake ciki shi aka ce kake sake shi sai suka je yi hakuri in zauna Allah na sake mutum ni dai ta addu'a ta addu'a kowane lokaci yasa kowane lokaci addu'a na sa gaba ina yi Allah ya sake shi kin gaya wa iyayenki cewa halin da yake yi na shaye-shaye ne na gaya musu na gaya musu suna da labari eh suna da labari shi suka ce wai ki hakuri ki zauna Allah ya sake shi eh, Allah ya sake wai zan ci gaba da addu'a wai ki ci gaba da addu'a eh, mm. na zauna haka ne ba ka san iyayenmu kuma wani bi sometimes suna sa mu cikin wani halin da shine yariya na babba ki gabar aure yau an ce shashin ciki ka zo yi maganganun da ka gani to lokacin kuma she tsoro mai eh, tsoro ina tsoro suka yi magana ka shi su ya kama shi in zauna shi in shi shi in zauna ok amma amma ke da shi zaman auren ku shekaru nawa kuka yi mun zauna dai kamar shekara tara shekara tara eh yana shaye-shaye eh, farko ma ya goye ni ban gani amma ni ni da kaina ga zama tani. don me shi in ya sha yanayin shi yana sakewa iye yanayin shi ya sha yanayin shi na sakewa yasa ciki na zo na gane ida kana na read abin na gane kamar sometimes yanayin shi yana sakewa shi na gane na kuma gano sometimes in ya sha akwai wani kamshi haka da ke fitowa mai bai da kyau shi na tambaye shi da na tambaye shi bai dan fadi ba shi na ce yanki tsoro Allah ya fadi gaskiya shi yana kuka wai gaskiya shi yana shaye shaye amma bai san abin da ya sa yake shaye shaye ba ayyo ce ba ya bari mu duka mu sa cikin addu'a mu yi ta roƙon Allah to roƙon Allah ma bai ji ina iya kunna zuriya FM ina jin wa'azi sai shi ba ya kudu ya kunna shira FM yana jin waka yan asori cikin daki guda To, masha Allah, masha Allah, masha Allah, kama shiga ciki too much yayi. Eh, kama shiga ciki too much. right. Uh, ah, wannan baiwan Allah ga abin da ya cire ta gidan aurenta kuma ta nuna cewa tunda ta yi aihuwa ɗaya ta ga cewa ga halin da mijinta yake ciki gaskiya ta ture ba ta son zaman auren amma da yake iyaye umarni na iyaye ta bi ah, iyaye sun ce kata sake shi kata rabu da shi in ta rabu da shi za a ce shashanci take ta zo ta yi shi yasa ta bi umarnin iyayenta yasa ba ta sake shi ba amma gaskiya ba ta son shi ga halin da ta shiga ciki ita a yanayinta to yanzu da ke rabu da shi barin auren ki da shi shekaru nawa kenan shekara bakwai ne ke oh kina bari auren kika kika je saudiya kenan eh eh, eh, eh ina bari na zo saudiya kina barin auren ko shekara biyu ba kika je saudiya kai shekara ba ma ina bari kamar wani wata uku ne na fado saudiya na je bari no na fara process na mm, wai ta bari no ta fara process to shi kenan uh, tunda mun ji zancenki na abin da ya cire ki gidan aure bari kuma mu ji magana a bakin ita ajiya lami wani shawarwari za ta bamu a sai uwa kuma wanda ta bi cikin wayannan ababa duka kuma wani shawara za ta bawa iyaye kamu mu shiga cikin maganan ki kuma bude layi to assalamu alaikum haji alami ita dai wannan yarinya gaskiya yadda ta rabu da auren nan ta yi domin Allah domin kuwa zama da mai shaye-shaye mai shaye-shaye ba zai kula da addini ba Mm. to kuma kana zaune tare da mutum bai kula da addini ba kullum sai dai ya je ya shawo maka wani abu ya zo wataƙila in yana tambele ya yi baya tambele dai ya jibge maka a cikin gida a kwance gashi an fara samun zuriya shikenan ƴaƴan su sai su ringa ganin cewar ga halin da mahaifinsu yake ciki ba da ta yi haka to ta yi mm. abin da ya dace don ko malamai ta je ta tambaya na san akwai malamai da yawa da za su ce kawai ta rabu da wannan mutumin tunda dai ya ƙi ya shiru inda tana ganin ɗan alamomi ne ma da zai nuna masa zai nuna mata cewar gaba zai shiri din sai ta ci gaba da yi mishi addu'a ta zauna da shi to saboda haka ta yi abin da ya dace kuma fatan da nake yi mata dai a halin yanzu Allah ya bata miji na gari mai addini wanda kuma zai ta sannan mu kuma iya da yaushe mu rinka duba halin da ƴaƴayen mu suke ciki kawai dan ba ma so yara su zo su zauna tare da mu a gida basu a cikin ƙangin da su kansu rayuwarsu ba za ta yi musu daɗi ba a irin haka yara da yawa sun shiga wasu hanyoyi wanda bai dace ba saboda iyaye suna tsangwama su ko kuma kaka kin kawo karan miji ba za a bi ba a si ba a san yadda za a yi a tallafa muku da shawarwari ko kuma a nuna muku abin da yake daidai sai a ce ai ita ce ba ta da gaskiya ba ta son zaman aure ba ta so ba ta so ba ta so ba za a duba halin namijin ba aure shi abu ne wanda za a zauna tare a gudu tare a tsira tare tare da miji da mata don har ya zama da akwai cutuwa a wani bangaren farin shi shi ya fi alkhairi saboda haka iyaye mu rinka kula da yara tun farko in ba ma son matsala an san dai mutuwar aure kamar haɓo ne zuwa yake to tun farko ku ɗora auren 'ya'yanku bisa gaskiya da amana yadda in ma kun tabbatar aure ma zai mutu da yana da rai dama zai iya mutuwa koyaushe wasu kuma za su iya rayuwa har abada a cikin zamantakewar aurensu wannan ita ce shawarar da zan ba mu iyaye to masha Allah to masha Allah uh, alhamdulillah uh, mun gode sosai ajiya lami uh, ah, ajiya hajara na'am kin ce a zaman kike jama'a mun bude layi kowa zai iya kira na ita yar uwa hajara wanda suke son ta da aure za ku iya ku bugu layi da bude yanzu haka Alright, uh, kin nuna cewa hajjinki na ban kwana kenan da za ki yi ki zo gida? To, eh, shin misali yanzu ke kina nan hajiya, saboda wani da ya ji hajiya ya san kaman ta yi aiki sosai ta tara canji kina za ta zo gida. Eh, ya san ta tara canji <laughs> za ta zo gida. Shin yanzu eh, <laughs> in kin samu miji da bai da ƙarfi za ki iya taimaka masa ko dai a'a ba irin haka kike so ba a gaskiya ba irin haka nake so ba okay vice versa kina neman wanda shi zai taimaka miki ne? insha Allah insha Allah to jama'a kun ji da kyau kaga ji an ce hajiya ka je hajiya wannan shekara bakwai a ta tara canji assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kola ya sunan ka daga ina ke bugowa daga eh, Abirkos. Iya sunanka. Kulbali Ahmed daga Abirkos. Kai, ya sunanka ba Allah? Ahmed, Ahmed daga Abirkos. Eh, yanzu magana Ahmed. Aha. <laughs> To, eh, eh, eh. shekarun kana Mala Ahmed? Ina da 38. 38 years. Yes. 34, hmm. 38. Wato, kana, kana da iyali ne? Ina da iyali. Mata nawa yara nawa? Ina da mace ɗaya yara uku. Wani aiki kake yi? Ba, ina aikin transit. Kana aikin transit? Transit, ban san ya kuke kiransa a, a English ba. Ah, eh kai dai ya aikin yake ya aikin yake me wala zamu mu gani ya aikin yake. Yawwa yawwa kamar yana da mai gira wanda muke kawo kaya daga Ghana muna shigowa da shi nan. Ok, ok, ok, ok, okay, na fahimci ka. Ala ni ne mai mai liberin kayan kuwa, kayan gonjo. Kayan me? Kayan gonjo, gonjo. To, Eh, masha Allah. Amma kana ganin cewa. Yana ji. Eh? Diloli wannan gojo da ake ɗorowa a Turai. Na sani fos. Gane mun ce fos. Eh. A Hausa kuma an ce gwanjo. Ina sani. Na san gwanjo. Ai, ai, ai, wannan 'yan Saudiya ce gumama kenan ko ajiya? Eh. Gumama, gumama, gumama. Wannan 'yan Saudiya ce. Ana kiransa gumama. ko ba haka wajiya ajira? Eh, eh haka ne. Kin ga wannan kika ba shi da haka aure shi wato za ku yi businessin gumama kenan saboda shi da kanshi yana ciki. Na san kai kuma ka kawo ka kawo ta Cote d'Ivoire na da ka je ta dai. A kasa na Cote d'Ivoire. A kasan ka Cote d'Ivoire. Yes. Wato in ka je zaki ci a cake kenan ko? Ah, okay. Ita 'yar gane ce ko? 'Yar eh, Ghana ce, 'yar gane ce amma tana Saudiya yanzu. mai sattan biyan sattan biyan ya yi samu hakuri ba baka ba, yawani muna kenan ba mu baka ba Kana Samu hakuri. Don Allah a je munnan ka sannan ita ba ta ce a zabe ka samu hakuri. Samu hakuri. Kafin corona na ina zuwa Ghana ina kaya daga mai gida na yana aiki na yana zuwa ɗauko kaya daga Accra in shigo da su. Eh. Na sani, kai ne kwatar da hankalinka, kwatar da hankalinka. Kai zabi uku zabi uku take da shi fa, kuma uku ma an kare, kai da uku ma kuna da challenges ma ta ƙasa, Ba kare ba samu hakuri kwatar da hankalinka. je murnan ka gefe, ka gane. A bada zabi daya. Yaran ba ta zabi ɗaya, Ita ya kai da can ba ya hakuri. Kai kai wannan wannan <laughs> wannan wannan ba faransa. mai son kaci ne a ajiya wannan na a cote d'ivoire eh, kina gani mu ba shi dama mu ci gaba da maganarsa mutumin ne eh, cote d'ivoire ne cote d'ivoire abidjan cote d'ivoire <laughs> amma ina zuwa eh kola kola da su da kake magana da na tambaye ka da kace da na tambaye ka na nuna maka garin da take ko garin da take ta fito ko garin da take yanzu na ga kai munna sato biye sato biye eh, eh sarki me yasa ka munna ne me wani abu yasa ka munna saboda saboda banji banji ko a ina ne take ba sai kace Ghana take to sai na ga ni Ghana kaman gida ne ina zuwa ina ɗaukowan kaya yana yawan oh wato kai ka fi son kai ka kai rayuwar kama ka fi son yar Ghana kenan eh malam eh? wato kai rayuwar ka kai ka fi son yar Ghana ma kenan na mai kasa a wanda ya sa na yi murna na ce saton biyan kenan idan ma gane ma idan ma gane na je idan ma gane na gada ma na iya na iya aje mata na ɗaya can ok to shi kenan shi kenan kana ji ba eh muna ji muna ji ok corona zan je zan yi kamar sati ɗaya zan yi sati ɗaya hotel ghana kai kai maganganu kai yi yawa wala ka bata ka bata wa kanka chance kai dai samu hakuri in kai magana da yawa wala Allah ka bata wa kanka wani sa'an da za ka samu wani ta jajira kaji shi yasa kai magana sannu sannu munna ya ya sa ka je ka magana haka tona maka gasiri saboda Allah saboda Annabi ka yi hankuri sarki zaki eh da idan baka manta ba sati kafin a dai hutun nan na tura maka eh akwai abubuwan da na tura ma da ID card dina da waye da ni da da wasu hotuna eh, ba zan gane ka ba jama'a na da yawa ka turo min da ID card ka da hotunanka in yi mai da shi eh? eh eh hakuri eh kaga to kaga don proof na kada kake ya kada samu kake magana da yawa don Allah don annabi domin in oh, kai magana da yawa ka bata kanka chance eh eh a ah, ba ni ba ne sama kuri ajiya hajara wannan bawa Allah Eh, mu ba shi dawo domin na ga sato biya fa ya ce fa wato ban san dai ma nan sabariya ba na ga sato biya nan kamar abu ne na girmamawa. Sato biya yana nufin kamar abin ya zo ya zo dai na ce na ce ka yi shiru na ce ka yi to yana <laughs> so yi magana kai wani magana ɗazu in dai ni na san wala Allah murna yasa ka yi amma in dai wani mai hankali na ta haji ka amma ka yi hakuri na san murna ne kuma na gode da Allah ita da kanta wala Allah bata ji ba amma na sa haji alami ta ji ta ji wannan magana shi yasa kai kai magana da yawa ya hankuri Aji alami zaki magana ne? Aji alami zaki magana ne? Eh to a'a na ji ku ai kuna ta <laughs> sa in sa da mutumin naka. Wataƙila wannan ID card ɗin da ya turo maka ai dan ka san shi ne. in ya samu wata matar daidai shi da yake ganin yana so sai ka tuno da shi abin kuma da yawa mutuwa ta shiga kasuwa saboda haka sai dai ita hajja ta gani cewar yayi mata a bashi tunda dama ce dama za a bayar ba ca akai an baka mata ba dama ce a irin maganganunsa da yake yi a nan za ta ga shin ya dace ko bai dace mata ba shi ne kawai tunda ba yarinya ba ce karama tana da hankalinta ta san abin da yake da kyau da wanda ba shi da kyau kuma ga shawara da za ta rika nema a wurinka za ka ba ta shawara mai kyau a kai wannan shi ne rai gare shi mu ba shi dama ya tsaya cikin eh, ukun ke tsaya na ɗaya? Insha Allah ba shi dama. Allahu akubar. To, sato biye. <laughs> Eh, Sarki zaki. Na zato biye eh, ka ga eh. eh. Na? Na na Ahmed ba zato biye ba. <laughs> Zato biye ba na ce kama abun ya zan ce ma da shi. Waduwa ya zo daidai da zama kwaye. Oh, waduwa ya zo daidai da zama. To, masha Allah, Mala Ahmad, shi ka rubuto mini sunanka Ahmad na ajiya Hajara. Mu kare ka kira din baka nan ba Kaji? Ok, ok, merci, merci beaucoup, thank you. So, eh, Serki Zaki. Na. Serki Zaki. Na, ina jinka. Dala, akwai dan bayani da muke son na yi. Kaka eh. jawo ka, an zaɓe ka, ini ne kai kamu bakin ka. Abu ne, abu ne wanda ya faru ga, ya faru da ni bai yi haka uku ba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sato biye. Kai akuri ni ne na ga gaya maka. Duba munnan ka je kai tsakanin kai da ajira, wala Allah za ku gushi da amma za ka zo ka wani magana ne yanzu wala ka bata wa kanka Okay, ba ma ba ma. Eh, ka gani ban sa abin da zaka faɗa ba dai, amma game da kai. Akwai masu dole sai mun sai iPhone sai mun sai waye, to shine ba ai gar ai gargadi akan wannan. sai ya faru ya samu ya faru ya faru da ni ne kai yanzu mutum ya zabe ka kaza zaka gaya mata cewa ka je neman mata har masu ce maka sai ba su iPhone ka sai ba ka ka sa ta ka kama bakin ka ina nake maka kaga eh a a a da rakin zabe shi kuri ya isa ya isa ya hakura ji ajira bana sauka kaji kai za ta ta biye don Allah sauka aji ah, ajira ba eh, munna ne munna yasa ya hakuri munna yasa yake wannan maganu kin je munna ne kin ji eh ya kure munna ne munna yana ya ji daɗi aji alami zaki magana kai aji alami zaki magana aji alami zaki magana ce zaki magana ne ce zaki magana ne Eh to, abin da zan ce dai kawai dai kamar yadda ka ce shiru din gara ya shiru ko me zai faɗa ya bari ya faɗa tsakanin su shi da ita ita za ta yi jojin ta yi alƙalanci ta ga cewar to abin nan da ya faɗa ya kamata ta ɗora ne ko kuwa a'a shine wai akwai wata um, akwai wani kalubale yanzu nan zai same ni ka san ja ba mu da wuta yanzu waya ta ta ɗauke amma zan yi ƙoƙari in sa a wani gurin sai in dawo saboda wayar ta yi ja za ta ɗauke. Ok, ok, ok. Hmm. Ok, ok, ah, ok. Kame ki sauka da kame ki sauka da wani kare wani. To, wayar ah, ta yi. Ah, alaikum salam wa rahmatullah wa Kola sunan ka na ke kira? Sunana Muhammad na kira daga Amerika. Oh, Malam Muhammad daga Amerika. Daga nan kasan Amerika. Amerika daga wani ne kake? na Atlanta. Okay, Malam Muhammad daga America Atlanta. To, Malam Muhammad a shekarun ka nawa? Shekarun na talatin da takwas. Shekarun shi talatin da takwas, 38 years. To, uh, Malam Muhammad kana da iyali? No, ban da iyali. Baka da iyali. Uh, a Afirka kai mutumin wani gari ne? Ni mutumin Ghana. kai ma mutumin Ghana ne to malam Muhammad uh, ah, baka da iyali kai mutumin Ghana ne a shekara so nawa kake zuwa gida ah, ban dai fara zuwa gida ba insha Allah muna ciki dai tukun okay baka fara zuwa gida ba kuna ciki to yanzu ga ta nan ajiya hajara ita kuma ta yi niyan hajinta na ƙarshe kenan da za ta tafi gida ah, kai kuma baka fara zuwa gida ba kana ganin ya za a yi kenan eh, to muna fatan dai shekaran nan mun gani Allah ya yi muna dai cikin batu ok shekaran nan kai ma za ka fara zuwa gida kenan in Allah ya yarda eh muna batun da takarda dai lokaci dai Allah ya yi ok uh, ba takarda to bari mu tambaye zaɓin ta dai uh, saboda gaskiya ya yi wuya uh, kaga wani ya shigo ya nuna cewa shekaru a shekara Eh, sau biyu ki zuwa gida an ba shi dama akwai wani kuma za ce wai a shekara biyu yana zuwa gida sau ɗaya muka ce a ah, san san baka yi niyya aure wani kuma za ce wai yana da mata a Nijar amma a shekara yana zuwa gida sau ɗaya kuma matan shi yana da mata kuma sau ɗayan nan ma ba wani muka ce a ah, amma bari mu ji ajara wannan ah, mutumin Amerika ne mutumin Ghana. Ghana wani wuri ka fito ba Allah? Accra. Sannan wai takardun shi na zama bai shigo hannunsa ba. A ba shi dama ko dai a ajiye shi. Gaskiya Allah dai ma ni ba son namiji nisa da ni. gaskiya Allah guda ne don sauƙin gada na zo na daidai sosai mamnu an yi yawa ba su da Na lillahi wa inna ilaihi. Namiji nisa da ni, namiji nisa da ni, ba son namijin da ke da nisa da ni. Ka gan shi ba six months wani za shi wa Malama ka yi hankuri ka ji ma Allah. kira Saudiya mamnuwan ya miki yawa. Ba sauki ba ne. Shi sa kina neman namiji kusa. To, ba sha bawa Allah shi kai hankuri. Kaji. Kai hankuri, kai hankuri, da ka yi zo leta. Kaji. Magana gada kika yi kamin ba next caller dama, ajiya lami na sai kina da kana a cikin maganar nan da ta yi. Hajiya Alami kira da fara muna ji. Gaskiya da ta ce wai ba ta son. Hajiya Alami kira da fara muna ji. Eh, ni ma na dan yi murmushi lokacin da ta ce ba ta son namiji nesa da ita. To tana tunanin dole sai dan gana za ta aura? Misali shi wannan ya ce yana Amerika ba garin su bane. Zuwa yayi watakila ko neman kuɗi ko karatu. Ba ta tunanin zai iya ce mata zai bi zai tafi da ita. Saboda haka in dai har miji take nema ba ta son nesa to sai dai dan Ghana ya fito yanzu ta aure shi. Ghana tun da ita ma garin su ne kuma can take sha'awa ta koma ko kar a buɗe wa wasu kofa da ba 'yan kasar Ghana ba ni wannan shine kawai shawara ta da tambaya ta shi aure ba inda baya kai mutane sai ki ga wani daga Ghana ya taho Najeriya daga Najeriya ya tafi America din ko wani abu ya je ya yi aurensa kuma an zauna a can wannan dai shine ta daɗa dubawa ta gani ko kuma dan auren fari ne eh, bai yi ba take tunanin ya za a yi eh, wanda bai taɓa yin aure ba ya aure ta wannan duk ba magana ba ce ba kuma wani abin da za a yi tunani a kai ba ne a ga kamar ba zai yi ba. Masha Allah, mun gode. Masha Allah, mun gode. An ya kira wai mamnuwa ya mata yawa. Gaskiya tana neman aure ne ta yi zaman aurenta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kola. Kola ya sunan kirga na ke kira? Ah, Sunanka Ahmad kana kira daga Saudiya. Aiwa. to <laughs> Mala Ahmad shekarun nawa? Okay, a ah, jama'a ku ya kuri Aji Alami za ta sake waya. Aji Alami ke ki sake wayan ki ki dawo. Eh, aje alami zake ki sake waya ki dawo eh okay malam ahmad daga saudiya malam ahmad shekarun ka na shekarun ka nawa kace 42 42 years arba'in da biyu okay kana da iyali ya maganan ka ba mu ji da kyau ban sa mai kasa ba earpiece ne ko menene ba mu ji maganar ka da kyau kana da iyali daga ina iyalin ka suke ina gana gana gana daga wani wuri wala Ticima Ticima okay Ticima okay to so, ah, Malam Ahmad a ah, shin ita ajara ajiya hajara ta nuna cewa tana Saudiya yanzu ka samu dama za ka bari ta koma gida ne ko za ka bari ta ci gaba da zama saudiya dubi ta ce wayajinta na karshe kenan ka bari ta koma gida kai da kanka kana koma kana son ka koma da zaman ka gida eh, sabon shekara kenan kai za ka koma gida ita kuma ajinta na karshe kenan na amma kowane every Ok, ko kai. Kowane kowane wata kana zuwa gida. O oh, kowane wata shida kana zuwa gida. Amma to me dalilin ka na ƙara aure? Me hujjan ka na ƙara aure? Na Eh mun sani amma me kai hujjanka? Wani hujja yanzu haka da Gaskiya sarki na Ok, karfinka, ya fi na mace daya. Yanzu haka da tana magana gama ta haihu damu yanzu duk Ok, matanka za ka yadda kai muna maganan nan matanka ta aifu ɗaya. Shi yasa kai kana ganin za ka je gida kuma kana dole zai dame ka kuma kana da ƙarfi da yawa. Sha'awa ya maka yawa. Eh? Ok, sha'awa ya maka yawa. To, ajiya, kina jin shi wai ke kin ce mamnuwa ya dame ki shi kuma gashi na wai sha'awa ya mai yawa shi ma kuma gaskiya yana so ya kara aure yana da mata ɗaya kina ganin mu ba dama mu ci gaba da shi ko dai a me yasa don saboda matan wai oriyan na gane kuma zai yi aure kuma ya bani gane ya zo ya komo na E, Eh ya ce wai yana da niyyar shi ma ya koma da zama gida. Wai yana da niyyar komawa ya zauna gida. Shi da iyalin shi, ne ku, amma sabon shekara yake son ya je zauna gida. To tunda in ke da shi za ku fahimci juna ku understand juna tunda kina Saudiya yanzu ai za ku yi shawara wala Allah in za ki dan zauna Saudiya in za ku koma ku koma tare in dai ba zai dame ki ba. in dai shi ma ba zai dame shi ba na'am to bawan Allah ina ganin ah, amma ke sure abin da ke faɗa abin da ke faɗiwa menene ciki da bai gamsar da ke ba wai yana zuwa gida wai a shekara wai every six months kowane wata shida yana zuwa gida na'am bawan Allah muna jin kamala Ahmad Allah na da ya ji da don da don bari darajar da ba boss mutu don in ta ce a ke wannan alhamdulillah duk wannan ba wani abu ba zuwa. To, to shi shi Malam Ahmad dan da jima in Allah ya yarda Uh, naka na baya zuwa wala Allah gobe ai ranar Lahadi kuma za mu yi she ka zo ka kai selection ka amin amin amin amin amin amin amin iwa iwa amin amin amin amin amin ya rabi amin su ajiya ajira mutane biyu fa ka bar aka aje kin bar an aje dan america ke ko bar aka aje wanda ke kusa da ke dan saudiya Uh, ko da kin zabi ɗaya amma kin bar an aje dan America kin ce ya yi miki nisa ke ba ki so wanda ke nisa kina so wanda ke kusa da ke ke kuma bar aka aje dan saudiya wanda ke kusa da ke saboda ya ce a wata shida yake zuwa gida eh, to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu ba wala assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu ya gida lafiya kalau ba wala ya sunan kirge naki kira abubakar alasan daga libya ni na da yau da tura maka yakin nan abubakar alasan daga libya eh wanda Abubakar alasan To, bari mu ba wani dama. Ajiya Lami, a kin jire maganan Ajiya hajjara ba na kira da ɗan faɗan da zaki faɗa a ciki? To, ai kamar yadda na faɗa ne ɗazu kan cewar to ga ɗan Saudiyan ma da take a gurin shi ma ta ce a'a amma ban sani ba ko tana tunanin idan sun yi auren eh, za ta koma gana shi kuma sai bayan wata shida shida zai ringa zuwa to idan haka sana'a ta take fa ba yadda za a yi saboda haka shi sa ɗazu na ce maka to da Allah 'yan gana su fito a samu wanda za ta zauna da shi a kusa da ita tunda ita gaskiya tana da matsala ba ta so a yi nesa da ita amma in dai ashe dama ake bayarwa duk duniya kowa ma yake so ya yi kira ita kuma ba ta son nesa da tun farko ma sai a ce misali daga ghana mutanen ghana ba gata su ba ta dama eh, su fito idan suna so wanda yake so ya aure ta tunda ita ma tana da dalilinta da ya sa kuke son na kusa da ita din wannan shine an yi rejectin din biyu kenan ko saboda na dan eh. tafi ka ɗauko wanda yake zaune a saudiya shi ma an yi rejecting saboda haka sai dai a taimaka a samu na gane din masha Allah to jama'a kun ji kuma gaskiya ajiya lami ta fahimce ta sosai gaskiya irin fahimtar da wala Allah ko ni da kaina ban yi mata ba kuma maganan fahimtar da aka fahimce ta gaskiya ne kasan shi muke magana cewa kamar akwai wasu ababa manya kawai da sajiya lami za su gaya muna gaskiya Ah, ta fahimce ta ita wannan baiwa Allah ba ta ɓoye ba tana da matsala matsalan ta daya ba iya ta zauna namiji na nisa da ita ba shi yasa tana son namijin da ke kusa da ita shi yasa wannan bawa Allah na Saudiya abinda sa ta ajiye shi ah, zai aure ta inda ma za su yi zaman Saudiya ne da ita na san ba ta da matsala amma ita za ta koma gida shi kuma yana so ya koma gida amma kowane wata shida shida yake son ya zo kuma yana da mata isa in ya zo gida wata nawa zai bata kwana nawa zai bata ya bawa matan gaskiya zai iya kawo mata matsala da ta je tana wasu abin da bai dace bayan aure ba shi yasa which I really respect that wai ciwon mace she mace za kaga ita jiya lami ta fahimce ta daidai kan da ni da kaina wala zaman nan ba fahimci ta haka ba na sa hajara maganar da jiya lami ta faɗa haka ne daidai ko eh

shekaru ina ina talatin da takwas zuwa talatin da tara kana da iyali kana da iyali malam husaini ina da mata guda eh, guda uku mata guda ɗaya da yaya uku ah, malam husaini a hakuri ah, wani aiki kake yi me sana'anka sana'a ka ina sai da wayoyi na hannu shine sana'a okay gaskiya na gani kan profile ɗinka which is uh, okay kana sayar da wayoyi uh, handset all right na hannu ba okay okay okay okay na hannu okay that's good um shin uh, ah, dai wannan dai ka ɗauke shi kaman kan da Hajiya Lami ta yi which is very very good Kana a kaka ɗauke shi mugu ka ɗauke shi don alkhairi ne aiki ya isa ya ciyar da mata sama da biyu ko biyun aikin da kake ya isa ya ce da mata sama da biyu ko biyu a ah, <laughs> sosai ma kuwa ah, na sani ai daga na sani na san haka amma yana cikin tambayoyi abin da shi kai na duka ina tambaya ne <laughs> eh na fuskanta masha Allah fiye ma da haka to fiye a ah, za ka ce da mata fiye da haka ma haka yanzu ma ni zai da mata ɗaya ma ina da wasu wanda a cikin karkashi na ma haka ba wallahi ma ta kuma da yake tare da ita Masha Allah. To yanzu ita wannan baiwa Allah ta nuna cewa gaskiya ita tana son wanda za ta aure shi yana kusa da ita. Yanzu za ta dawo back to Saudi, za ta fito Saudi ta zo gida. Ita in ka aure ta ina za ka aje za ka bar ta zo Kano ta zauna ne ko kai za ka aje ta Ghana ne. ina ina gaskiya a Kano zan aje ta inda nake rayuwa ta nan inda nake a saura a gidana. Za ka haɗa ta da matanka ne ko ita ma wurinta daban? A'a raba su ok ta zaka zaka samu ta wurin ta daban kwarai kuwa shi ne shi ne zai fi zama inda lafiya ke bukata ok to a ajiya hajara kina ganin a ba shi dama a ci gaba da shi ko dai a a ci gaba da magana da shi ko to ajiya lami zaki magana da shi ko Eh to daɗi dai yanzu da ta ɗan ce a bashi dama ta ɗan sassauto shi kuma Allah ya sa da gaske yake yi zai yi abin da ya kamata ɗin kuma dan ya raba gida wannan ma ai ana so a raba gida da amarya da uwar gida ya zama da cewa an raba su ɗin amma dai ya kokari kuma ya adalci in har Allah ya sa abin ya tabbata. Eh, bawan Allah kana ganin zaka iya ko sosai. a sosai sosai sosai insha Allah to ina da ina ina da ina da niyyar kare eh akan me yake ko A Kano yake yake eh, wai a Kano yake ya kamata in san ka watakila ni ma ka san ni to ajiya lami wai kamata inda Kano ya kamata ta san ka kai ma watakila kai maka san ta eh ina dorayi ina dorayi a Kano in ta zo dorayi ina cikin dorayi a Kano wa a dorayi yake To a ɗorayi ai nan ina da ma a can. ina da ya a waje Allah ya sa abu zai tabbata za a bani adireshi in je in yi dan waken zagaye a wajen to kaji kaji alamin Allah ya sa ka alheri na ji daɗin wannan. amin amin amin alamin ko ba za mu za haka ba fa ita da kanta za ta yi investigation ta duba cewa eh lalle haka ne fa sannan mu baka da ajiya jira. gaskiya ne gaskiya na gaskiya ta faɗa wannan kuma abin da ka bincike eh to a wannan bincike mun gode da ji alami sosai kan <laughs> da za ta yi ai amanan mu ce ko sarki ai amanan mu ce haka ce haka ne sosai ajiya haka ne amanan mu na'am masha <laughs> shi yasa Allah ajiya Hajar wai a baka dama ajiya lami kuma za ta yi bincike akan ka gaskiya sosai shi za a ɗauki namba zan doke nan bajaran baka sa'annan kai kuma nan banka dan ba wa ajiya lami Ok, yanzu, ah, ok, very good. Yanzu kai ka biyo ajiya lami ta ganka, ka ɗauke ta ta je ta investigate ko miki nan. Eh? Eh, kai ka wata ka je ka ajiye mota, ka zo ka bude wa ajiya lami mota ta shiga. Lalle ka. Lalle ka wata yake. Ya samu wata uwar. Na ce ya samu wata uwar shi ma. To, kin gani ko? Amma ka ga ai mamansa ce. <laughs> To, to ka gani ko? Alhamdulillah. Yanzu aje ajira, kin ga nan baki da matsala. Ajiya Lami za ta yi miki aikin duka in Allah yarda zai je ya ɗauki Hajiya Lami je ta duba ta yi bincike a kansa. Ah, kin ji? Eh. Masha Allah. Shi sa uh, Malam Husaini uh, ka rubuto min sunan kan an Allah ya dan mun gama zan baka nan ɗinta. Kaji? Kaji Malam Husaini. Ame, ame, ame, ame, ame. To, aji aji rasuwar zabin ki na ɗaya kin samu ɗan Cote d'Ivoire da kuma ɗan eh, Kano. Sunan zabin ɗaya gajiya ma ya shigo mana. Eh? ce na gaba mu A to shikenan, a to shikenan. Eh yanzu haka <laughs> ok wata ɗan ganin ya shigo kira gari kama kulle miki hanyar ko to shikenan tunda aji Allah bi da kai wani a a a ni da kira ki rage muna wallahi na ji dadin haka ma eh miki investigation wannan kin gani eh baki da matsalan wannan eh? eh eh eh wannan wannan na karshe to Na biyu ne ba a ta yi rejectin ɗin guda biyun nan ba? Eh ki rejectin biyu, kin zabi biyu. To. Na kama guda na reject, ta kan na Amerika na shi haji yana cewa kamar kan yi lissafi ya kai sana kama na fara shi. A baki tama ba, ya hankuri mun ajiye shi. <laughs> Wai ki sama. Ai ce a ajiye ba kya san namiji a nesa da ke. Eh, ke ka ce ajiye. Kun ga yanzu da ba sai mu tafi Amerika kai amarya ba saboda Allah. a ah, ba mu kara shi shi da kai shi ya sauka ma ya ce insha Allah ya zo ya nemi sabo saboda ke kace a ajiye shi ke sa da kamin ajiya ta yi magana duk da shi duka mun ajiye shi wannan lokaci mm. eh eh eh dan Amerika in yana nan eh, in ya dawo mu ba shi dama kenan ko insha Allah to shi kenan mun close case kenan dan magana da ajiye ta ya gamsar da ni sosai ko to da shi ga kira ma ba za mu kiran ba kuma dan america kai ka bugo mu baka dama na ita ajiya hajar kenan zaka ka bugo ko bayan mun gama program yanzu zu mun mun kulle kofan ajiya hajara masu kira ba za mu kira ba kuma ku ya koyi to uh, ajiya hajara mun kulle kofan ki kenan in Allah ya yarda uh, za mu ba su nambobin ki su kira ki kin ji Assalamu alaikum. Ba godiya, ba godiya, ba Alright, to jama'a mun close casing kenan. In Allah ya yadda shi kuma in Allah kai mu gobe same time da karfe goma da rabi agogo na Najeriya, karfe tara da rabi agogo na Ghana za mu yi wannan ah, za mu ci gaba da wannan program. in Allah ya ya da mai suna mijin aure nake so ajiya lami ta taimaka sosai kuma ajiya lami ta jima a cikin wannan kuma ajiya lami ba a nan ta fara ba ita kuma tana yin wannan haɗe-haɗen aure kaga zuwanta kuma ta ba mu shawarwari sosai ta sa mu akan hanya kuma ta ba wa matan kuma dama sa'an nan kuma ajiya lami ƙarshen wannan magana da ta yi wannan shi da ya zo ɗan kano kaga ba cewa a zo kawai a zo a yi program a wuce a ba da nan ba ba ta kuma nuna cewa aikinta bai tsaya wurin ba hatta shi wanda ya bugo na kano tun da dai kano yake ya zo kawai ya ɗauke ta ta je ta yi investigation saboda amana ne kaga ta ɗauki abin da muhimmanci sosai uh, amana ne tunda amana za a bayar amana hannunmu yake za a bayar to ashe ya kamata mu yi very very careful mu san wa za a ba wa wannan amana kai kuma da ka zo ka doke ta mun san dewa da ka kira uh, alhaji kana gida eh ina gida ina kake ina sauran minti biyar yanzu gida to yanzu za fara gyare gyaren gida za fara ai ki kaza yara ku kaza a behave in kai haka ajiya rabi za ta gane <laughs> <laughs> Ah, wallahi bari yi gyaran kamin da shigo a'a kai dai ka stay natural kan da kake ba mu ce ka gyara gida ba ba haka nake nufi ba wasu halayya nake magana amma ba batun gyara gida na ba da example ne na gyara gida shi yasa ajiya lami ko menene ta ma za ta gani insha Allah ko menene za ta ba da results kuma kan da aka hada ka in Allah ya da gobe mu ji ga mallon mu Musmala Sadauki daga Kano an zo an hadu da hajiya hajara kuma za a ɗaura aurenku ah ɗan kodivo ya kuri ka ya kuri ba ina batun wanda aka ce za a yi bincike ne Yana kai ɗan a ai kai na kama naka ai na kama kusa ne ga mu ga ka sai mu samu wani lumar ɗaura muku wuri a Ghana insha Allah kana kuma ɗaura muku wuri a Ghana kuma kai kuma na Amerika. a insha Allah wannan ni da kai ne Eh, insha Allah in ya kama ina da mutane su sai a nan shi in kira su inda kuke kai kuma ai maka investigation a duba Allah ya ba da sa'a to ajiya mi kira da magana da zaki kuma ko uh, eh, to abu dama zan ce shi Usaini mai abin nan eh, sun dan daidaita tukunna in dai an tabbatar sun daidaita da Hajara in ya so sai mu san kuma yadda za mu yi mu dan yi binciken ba amma sai lalle na je gidansa ba ai shi bincike dama wasu ɗaiɗaikun mutane watakila yardaju wanda za su faɗi gaskiya tsakanin da Allah tun da sha'ani ne na aure wanda za a je a ɗan tattambaye su Allah ya sa sun daidaita insha Allah haka sai ta kasance ko ma dai a ina Hajara ta sami miji ko da dukan ciki ne za mu duki cikin sa mu waya da shi za mu dan duk za mu amsar da yake bayarwa irin tambayoyin da za mu yi shi zai tabbatar mana da shi ko waye insha Allah insha Allah gode miki sosai Allah ya saka da alkhairi ajiya lami mun gode jama'a masu sauraron mu Allah da sai gobe kenan in Allah ya kai mu assalamu alaikum Allah ta'ala barakatu jama'a kaman kana nake magana akwai dan uwa a cikin mu anan da yake kallon mu kai da kake kusa da shi ta sidin Kaduna yana gyaran mota ne kuma yana spray insha Allah kai da kake da mota da kake nema a gyara maka insha Allah za baka discount a baka discount in ka je wani wuri ba za maka da kyau ba kuma an karbe kuɗi da yawa wannan zai gya maka shi da kyau kuma ya karbi kuɗi kaɗan affordable kuɗin da zaka iya kai za mu shawara da shi ma wala kuɗin ma jojuma ma zaka ta biya kaɗan kaɗan in ka kare biya ka kawo motanka amma ba shi maka ka kare sannan ka biya ba fa zaka fara biya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan in ka kare biya ka kawo ka zai maka spray mai kyau insha Allah in Allah ya so ya yarda to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu additional workshop we At Additional Workshop, transform your old car into new ones. We engage in car remodeling and repairs. We pride ourselves in high standard carvings and we as well deal in sales of new branded cars and tokumbos. You can reach us at our office located at Inamdi Ezekwe Western Bypass,